Hukuma ta sa kira ga wasu malumai a maraɗi saboda sun tada hannun da aka yi na gamuwar jama'a wuri guda juma'ar da ta shuɗe suka jagoranci sallar juma'a za mu ɗuma a kai yanzu yanzu nan. A yau da saye ne majalisar dokoki ta buɗa zaman taronta na farko zubin shekara ta 2020 hukumar ta kawo gyaran fuska ga tsarin gudanar da ayyukan nata domin yin rigakai ga coronavirus za ku ji cikon bayani. hanyar bi a kai kara a yayin da kuka fuskanci musgunawar jami'an tsaro na polis mataimakin jami'an tsaro na birnin yami zai ba mu haske a cikin rahoton musamman na maraicen yau masauraro kamu da warhaka yau juma'a uku ga watan abril 2020 Gunguma muhammad dantani ke gabatar muku labarin Ranar Alhamis biyu ga watan Abril 2020 an samu kididdige halin balluwar da cutar coronavirus ta yi har guda 24 a nan birnin Yame. da kuma hali guda a garin Jinju cikin jihar Doso. A jiya ne harabar ministan kiwon lafiya ta ba da labarin bisa kafar labarin bisa kafar talabijin ta ƙasa. A rawaitar sanarwar an samu jimillar mutum 98 da suka kamu da cutar a ƙasar Nijar baki ɗaya, kuma 193 ana nan ana masu magani. zuwa yanzu dai mutum biyar suka mace. Ranar Laraba da ta shuɗe harabar ministan kiwon lafiya ta bayyana mutuwar mutum uku dangance da cutar coronavirus a cewar wato medecin kanal gado amadu muhammadu na babbar asibitin ƙasa a nan yame mutanen sun sha wahala sosai ne ga wasu cututtuka abinda ya kara tsananta lamarin nasu ga bayanin da ya ma maryama jallo Selon mes informations, c'est Bisa bayanan da na samu tun farko ma mutane ne da ke cikin rashin lafiya sosai da ke da cututtuka a ƙasa wanda yanayinsu ya ƙara tsananta kuma sai ma bayan mutuwarsu aka samu sakamako domin sanin suna ɗauke da cutar COVID-19. Ina iya cewa haka hakika suna da cutar coronavirus amma shine suna da wasu cututtuka da jimawa wanda suka janyo ƙara tsanantar lamarinsu. Yanzu muna amfani da samfurin halittu da wasu ƙasashe suke amfani amfani da su da kuma wasu ƙwararru suke amfani da su babu wani ja da baya sosai game da wannan magani domin cewa yana da inganci 100 bisa ɗari an samu misali ina gwaje-gwaje ta hanyar in vitro waɗannan samfurin halittu suna hana bazuwar cutar musamman ma kiran da nike son yi shine babu wani magani samfurin halittu bai kamata a yi amfani da shi ba a matsayin rigakafi. A gaida mun ada da fasara Hukuma ta yi kiran wasu malamai a maraɗi saboda jagorancin sallar Juma'a da ta wuce duk da matakan hani da aka yi na gamuwar jama'a wuri guda da gwamnati ya ja hankali a kai. Muna cikin yanayin dokar ta ɓaci da kuma mutunta matakan rigakahi da suka tilasa a kan kowa. Haka gwamnan jihar maraɗi ya faɗa a zaman taron farko na kwamitin kula da kokowa da cutar coronavirus ga kalamun da gwamna Zakari Umaru ya yi. musulmans Muna kwatanta ma musulmi da jama'a baki ɗaya cewar ba wai zuwa masallatai ba ne aka hana, sallolin jam'i ne aka hana. Ko da a cikin masallatai ne ko kuma cikin filaye ko hanyoyi an hana yin sallolin jam'i kwata-kwata. A game da sallar juma'a a nan maraɗi ba mu samu ba malaman da suka yi gardama ba, inda aka ɗan bijire ma dokar nan mun ɗauki matakai. Mun dakatar da wasu malamai, mun miƙa su ga kotu na yankunan nasu. Mun ba masu garuruwan umarni tare da ƙungiyar kungiyoyin addinin islama tunda su ne shugabannin limamai cewar duk limamin da bai bi ka'idodin dokar ba to a canza shi sannan kuma kotu ta yi nata aikin a gaida hawa usman da fasara bayan tsaida bada darussa na tsawon mako biyu zagaye na farko dangance da allobar coronavirus harabar ministan bada ilimi mai zurfi a cikin wata sanarwa ta ranar biyu ga watan Abril 2020 ya kara jan lokacin rufe makarantun har zuwa ranar 18 ga watan Abril 2020 a faɗin ƙasa baki ɗaya. Wanga sabon kudirin tsayar da bada darussa ya shafi makarantun gwamnati da na masu zaman kansu tun daga na tushe na firamare, sagandari da na ilimin mai zurhi, haka zalika da na masu koyon aikin hannu da na fusa'ar kimiyya a rawaitar sanarwar. Ƙungiyar masu mallakar tashoshin zamani na motocin jigilar fasinja na ƙasar Nijar ta aikawa ministan sufuri wata wasiƙa a ranar biyu ga watan Abril a cikin wasiƙar masu tasoshin sun shaidawa harabar ministan da cewa a yanzu dai ba sa iya komawa shiga wato zigajirgar ayyukansu kamin ƙarshen killacewar da aka ma birnin Yame na ba a shiga ba a fita. Mafi yawan ma'abuta mu. daga yame suke tashi zuwa yankunan ƙasa haka zalika daga yankunan ƙasa zuwa yame tsarinmu na yanzu bai bamu damar gudanar da sufurin fasinja a cikin yankunan ƙasa kaɗai ba tare da birnin Yame ba, bayanin da rawaitar ƙungiyar ta yi kenan a cikin wasiƙar. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ga batun bakuncin habre na zartar da ayyukanta ne tare da mahukuntan ƙasar Nijar da kuma ƙasashen asalin wa'anda ke bakuncin habren da harabobin jakadodin ƙasashen daban-daban da ke girke a ƙasar Nijar domin a ganin wato an girka wata kusurwar kai agaji ne na maido wa'anda ke so a gida wa'anda ba su dauke da alama ko ɗaya ta cutar coronavirus ko kuma wa'anda suka yi zaman killacewa na kwanaki goma sha hudu a cibiyoyin yada zango na oem a ƙasar niger a rawaitar sanarwar wannan hukumar a fadarar ƙungiyar bakin haure biyar aka wa mazamni a shimfidar ƙasa oem kuma ta kara da cewa bakin haure biyu da talatin da da biyar kuma na ƙasar niger daya na bisa hanya zuwa sansanin killacewa a birnin agades A yau da saye aka buɗa taron farko na lokaci zuwa lokaci na majalisar dokoki zubin shekara ta 2020. Zaman taron zai mai da hankali ga amincewa ga dokoki ne da zai kwashe wata uku da ya zo gab a cikin wani yanayin gobatar kiwon lafiya da ya mamaye duniya cewa da allobar coronavirus domin yin rigakafi ga cutar majalisar ƙasa ta kawo gyaran fuska ga tsarin tafiyar da ayyukanta. Bari mu saurari bayanin da ɗan majalisa Hama asar ya yi. La'akari da annobar cutar coronavirus dole a ce akwai matakai na misali wanda mu a matsayinmu na wakilan ƙasa muka ɗauka domin ganin sauran hukumomin ƙasa sun yi koyi. Dalilin kenan aka tsaida a samu a ɓangaren kotun tsarin mulki bisa shawar majalisar dokoki da a samu wasu gyare-gyare na halartar 'yan majalisa a majalisar dokoki musamman ma zaman taro inda kawai 'yan majalisu 45 za su iya zama kuma dukkan shawarin za a iya ɗaukar su domin gwamnati ta ci gaba da aikin kanta ku 'yan majalisa sun karkasu zuwa kwamtoci kenan wata sabuwar matsala ce da lamarin ya janyo na kiwon lafiya kun saurari jawabin shugaban majalisar dokoki da ya gabatar da dukkan matakan da aka ɗauka domin ganin wannan aiki na gudana cikin natsuwa. Akalla sojojin Nijar hudu na bataliyar tsaro da ba da bayanan sirri bsr aka kashe akan wani yari da wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka kai a jiya wajen karfe uku na rana a garin tamalalwa gundumar abala cikin jihar talabiri a fadar wata majiyar garin da studio kalangu ta tuntuba ta wayar talfo wannan mutanen bisa motuna da motoci samfarin pickup suka shigo kuma sun jikata sojojin niger da dama Salamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam. Sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jam'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke hannuwanmu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Wasu lokuta bisa manyan titunan birnin Yame, hatsaniya na shiga tsakanin mazamna garin da jami'an tsaron polis wasu 'yan kasar na kukar wato musgunawa da ake musu da kuma kalmomi ta baki ko kuma bugu da jami'an tsaron ke yi. Editan Studio Kalangu ya wakilci Maryama Jalo don samun bayani a kai ga kwamishinan musamman na birnin Yame Shehu Bubakar dauke da bayani bari mu saurara. Duk wani hukuncin da ɗan sanda zai yanke da bai da alaka da doka na iya kasancewa tamkar cin zarafi kamar yadda shugaban 'yan sanda Shefu Bubakar mai bima daraktan ma'aikatar 'yan sanda ta birnin Yamai ya bayyana. Ana iya magana cin zarafi daga 'yan sanda da bai da alaka da aiki ko aiwatar da wata doka. Cin zarafi daga 'yan sanda na iya shafar jiki, mutunci ko tunani ba don an tsaida ku ba an tsaida motar ku ko babur ɗinku kuma ku nemi a bar ku don Allah ba a barka ba sai ka ce ɗan sanda ya gazlaza maka. Ku ba mu misali na cin zarafi ɗan sanda. Game da kwantar da tarzoma lokacin da kuka yi tuni kun kama wani mutum kun hana shi babu bukatar ku tozarta shi ku zage shi ku bige shi ko ku mare shi ko kuma ku masa duka kuna gani a nan an shiga abin da ake kira cin zarafi daga 'yan sanda wannan a matsayin misali nike gaya muku a lokacin da wani zami'i ya tsaida wani dan ƙasa da ke tsayawa akai-akai ba tare da wata matsala ba ko ku kira wani mutum ya zo gare ku ko ma a ce yana gudu ku kama shi bai kamata a ce an ci zarafinsa ko lakanta mutum ba. Kanwa ake iya nuna wannan cin zarafin na 'yan sanda? Kowa na iya fuskantar wannan matsala daga 'yan sanda wannan yana iya faruwa. Wani hanyoyi ne suka dace a bi don a kai kara? Kawai a matsayin labari, ina ganin idan ana ba da yarda ga 'yan sanda ana iya tuntubar 'yan sanda magabatan ɗan sanda domin misali a duk inda dan sanda yake magabata san labarin inda yake kenan idan kuka ce wani dan sandar zirga-zirga misali a rampon cesium ya mari madan muna da dukkan abubuwan da ya kamata mu gane wane ne ya laifin in kuma a lokacin sintirin dare ne na 'yan sanda wannan abu ya faru a yau dukkan motocin 'yan sanda da suke sintiri a yamai suna da motocin da lambobinsu suna bisa kafo ga kofa bayan mota a duk inda kuke kuna iya gane lambobin wannan mota kana iya tuntubar hukumar hukumar ayyukan tsaro kuma kuna da damar kai tsaye ku tuntubi kotuna wasu ma'aikatan kamar jandarmeri hukumomi ne da ke nan domin al'umma domin kare 'yan ƙasa. Masauraro ɗan tani maman gungu ke muku sallama a futa lafiya. Barka dan uwa kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.